إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa يمشينا رانر ثلاثة ثلاثة نيوكو na ranar talata a yau shida ga watan ramadan jira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da ishirin da takwas ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da uku cikin tafsirinmu na littafin allah maɗaukakin sarki har yanzu muna cikin suratu lukman, a jiya mun tsaya kan aya ta sha tara insha allahu ta'ala a yanzu za mu tashi kan aya ta 20 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير نعم وبنجي الله مدعوكين سركية ألم تروا ينذبك ذنيبا أن الله سخر لكم ما في السماوات الله يا هوري بندك أبندك سمي وما في الأرض بندك باين قسا وأسبغ عليكم نعمه يكما قرارو na نئمومنسا ظاهرة نظاهري وباطنة دنقوي ومن الناس دكتكم متاني أقوي من يجادل في الله wanda yake jayayya a cikin addinin Allah ko a cikin lamarin Allah da ghairi ilmin ba tare da wani ilimi ba wala hudan ba tare da wata shiriya ba wala kitabin munir ba tare da wani littafi da yake haska masa ba wa idza qila lahum idan aka ce da su ittabi'u ma anzalallah ku bi abinda Allah ya saukar qalu sai su ce bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana bar wannan magana za mu ba abinda muka tarar da iyayenmu akai Allah ya ce a walau kana shaytan za ku bi iyayen naku ne ko da shaidan ya kasance ya du'uhum yana kiransu ila azabi sa'ir zuwa azabar wuta da take ruruwa ubangiji Allah madaukakin sarki bayan yayi mana bayani ko ya kawo mana kaɗan daga cikin nasiyohi da wasiyoyi na Luqman sai kuma siyaki na ayoyin ya juyo yana sake ka mana dalilai da suke tabbatar da kaɗaitakar Allah maɗaukakin sarki da kuma cancantarsa da bauta. Allah ya ce alam tarau, ashe ba ku gani ba, labazin alam, za mu ga akwai hamza, akwai kuma lam, wanda malamai na cewa irin wannan jerin alam, to istifhami ne, amma allazi yufidu taqrir. Figa ce ta tambaya amma tambayar da an tabbatar da abin ba kore shi ake ba alam tarau ashe ba ku gani ba ma'ana kun gani tabbas kun gani shine ma'ana alam tarau kamar badin Allah alam nashrah laka sadrak ashe ba mu yalwata maka yadinka ba bi ma'ana mun yalwata maka yadinka ya rasulullah shi yasa ce ayar da ta biyo wannan sai zan ba da wannan shi gaba alam nashrah laka sadrak sai aka ce me wa wada'na sai aka fi ilimadi ba a sake yin tambayar ba saboda wancan da aka yi atsafin akan ta takariri ne alam tarau ba ku gani ba wana ashe kun gani abu ne da kun riga kun gani kajar aikin kun gani alam tarau ashe ba kun riga kun gani ba anna Allah Allah sakkara lakum ya hore muku ma fi samawati da ke cikin sammai labarin sakkara bi ma'ana zallala Allah ya hore wannan abin ta yadda za ku amfani da abin sai yadda abun ba zai muku tirjiya ba ko da ya fi ƙarfinku ko da halittarsa ta fi ku girma amma Allah ya hore shi ku sarrafa shi ku yi amfani da shi lamazin sahara shi ya nuna cewa horewa ne inda Allah bai hore ba ba za ku iya juya wannan abin ba sannan faɗin Allah lakum gare ku sahara lakum yana nuna ya hore wannan abin ne dan amfanin ku dan haka Allah ya halicci abin da ke sammai da abin da ke kasai saboda amfaninku ku ko bayi kamar yadda Allah yake cewa ubangiji ya halitta muku abin da yake cikin sammai da kasai Allah sai ce ya halitta muku ma'ana ya halicci waɗannan abubuwa dan ku dan ku amfani da waɗannan abubuwa din to Allah ya ce ma fi samawati abin da ke cikin sammai tun daga taurari da wata da rana rana Allah ya hore ta a gare mu ta fito ta faɗi ta ba da haske kuma ta ba da zafi duka waɗannan abuwa muna da bukatar su sannan wata Allah ya hore shi gare mu ya fito ya haska haskaka mana lokacin da yake akwai duhu haka nan taurari haka nan sauran abubuwan da suke sama irin iska da ake shaka duk wannan Allah ya hore mana shine ma fi samawati wa ma fil ardi da abin da ke kasa kuma Allah ya hore mana na bishiyoyi da ma'adanai da ake tonowa a ƙasa na karafa da kayan ma'ana fetur waɗanda ake yin amfani da su sannan kuma da dabbobi waɗanda muke hawa da waɗanda muke yankawa mu samu naman da za mu ci da waɗanda muke ado da su muke kiwatawa mu ajiye a gida saboda ƙarin jin daɗi da banƙayi duk waɗannan Allah ya hore mana su inda Allah bai ga dama ba ba za mu iya sarrafa raƙumi ba in ka kalli halittar raƙumi yadda Allah ya yi shi da tsawo da girma da ƙarfi sai a ɗora mai kaya mai yawa kuma ya tashi da wannan kayan wanda mutum ba zai iya ɗaukan wannan kayan ba inda ba don horewar Allah ba ɗan adam ba zai iya sarrafa shi ba haka nan Allah ya hore mana raguna da awaki da tumaki sai ga mutum ɗaya ya kama rago babba ya kayar da shi ya take ya ɗaure inda ba don horewar Allah ba ba zai iya wannan ba Allah ya hore mana ƙananan dabbobi ga sunan waɗanda suke kai kawo a cikinmu inda san kaji da zabe da waɗannan duk horewar Allah ne Allah ya hore mana dangi na kayan abinci na kayan ƙwaya, masara shinkafa gero alkama hakanan ya hore mana kayan marmari mutum ya shuka ya fito ya tsinka ya ci duk wannan horewar Allah ne to ubangiji ba ku ganin ashe ba ku gan wannan abin da Allah yi ba mana wani abu ne da kun tabbatar sannan wa asbaga alaikum ya kwarara muku al-isbagh shine yawaita abu idan abu ya zama da yawa da haka wa asbagha alaikum ubangiji ya kwarara muku ya zuba muku ya cika muku ni'amahu ni'imominsa ni'am ni'imomi masu yawa jam'i ne na ni'ima shine ni'am kamar sidratu sidar shine jam'i na sidra to anan haka wasu daga cikin qurra'a suka karanta kamar yadda muka ji a a yadda aka karanta mana riwayar hab an asim shi ma ni'amahu ni'imominsa akwai masu karatun da suka karanta da ni'matan wa asbaga alaikum ni'matan ya suka yazo da lafazin ifradi ni'ima to shi ma kuma yana koba zuwa ga ma'anar jam'i domin anan ismu jinsin ne ma'ana Allah ya farara muku ni'ima bayan ni'ima ni'imomi masu yawa kenan nan kuma yazo da jam'i dan haka duka ma'anar su daya kamar yadda ibnu jarir at-tabari yake faɗa kowace ƙira'a mutum ya karanta ta yi kuma duk ma'ana ɗaya ne ba ku ganin yadda Allah ya cika muku ya kwarara muku ni'imominsa sai Allah ce zahiratan na fili wa batina da na ɓoye wasu malaman tafsiri suka ce ni'imomin da ake nufi na fili su ne waɗanda za a iya gani ni'imomi na ɓoye kuma waɗanda ba a gani wanda ɗan adam baya gani su ne ni'ima zahira da batina idan muka kalli ni'ima na zahira kamar ma'ana halitta ta ɗan adam da Allah ya baka hannu ya baka kafa yayi ka a kikkiawar kama ka gani ma ce da kike gani ya baka gida ya baka tufafi ya baka abin hawa ya baka abinci ya baka kaza duk wannan ni'imomi ne da kike gani akwai kuma batsina na koyi sune wanda abinda Allah ya baka ni'imar da ba za ka iya ganin ta ba kamar hankali ni'ima ce Allah ya baka hankali kamar ma'ana tunani duk wannan ni'ima ce da Allah ya baka wanda ba ka iya ganin ta ba ka iya kama ta wasu ka ce shi su ake nufi da zahiratan wa batina wasu kuma suka ce a ni'imar nan da ake nufi zahira ita ce ni'imar da dan adam ya sani sannan a ita ce ni'imar da kowa yana iya ganinta kowa yana iya ganinta amma batina ita ce wanda ba wanda ya san ta sai mai ni'imar sai wanda Allah ya wa ni'imar amma zahira wanda kowa yana iya gani kana da gida kowa yana iya ganin gidanka kana da abin hawa kowa yana iya gani kana da tufa kowa yana iya ganin tufarka kana da kuɗi misali in ka ɗauko su hannu ana iya gani wannan ni'ima zahira kenan batsina kuma wadda ba kowa yake ganin ta ba sai kai kalan kanka wata ni'ima ce koyayya amma kai ka san Allah ya maka ita wasu ka ce zahiratan ana nufin kowace ni'ima batsina kuma ni'imar da kai baka ganin ma ni'ima ce ba tsina akwai ni'imomin da Allah ya maka kai ma baka san ni'imomi bane a tare da kai amma ni'ima ce sai ka yi tintintini sai ka tsaya ka yi tunani ka gane ni'ima ce duk wannan dai abin da ake so a gwada duk wata ni'ima da ke tare da kai to Allah ne ya maka amma bi kun min ni'matin fa min Allah babu wata ni'ima da ɗan adam zai wayi gari a ciki face daga Allah ne to kuna ganin Allah ya farara muku irin wannan ni'imomi na fili da na koyi sannan Allah ya ce to bayan wannan abuwa da Allah ya sanya na dalilai na hujjoji waɗanda kuke gari da abin da ya muku na ni'ima sai ce to amma duk da haka wa minan nas a cikin mutane akwai man yujadilu fillah wanda yake jayayya fillahi dangane da lamarin Allah zai iya zama yayi jayayya kan rububiyar Allah yayi jayayya sai Allah ne ya ce bai yadda ba Allah ne yake saukar da ruwa ya ce bai yadda ba to irin waɗannan mutane yanzu waɗannan masu inkarin samuwar Allah suna inkarin duk wannan ayyuka na Allah kun ga jayayya ne cikin zatin Allah cikin ayyukan Allah ko jayayya wajen bautawa Allah ki abautawa Allah shi kadai ce a'a sai ya hada da wani ko kuma jayayya cikin sunayen Allah da sifofin Allah wanda wannan ana samun shi har a cikin musulmai ka faɗi wata siba ta Allah da Allah ya faɗa ya ce a'a wannan sifar ba haka bane sai dai ka canza ta da wani abu daban duka ana samu ko kuma man yujadilu fillah wanda yake jayayya cikin hukunce-hukuncen Allah. Allah ya ce ai kaza yana jayayya da wannan. Allah ya ce wanda yake kaza ai mai kaza yana jayayya da wannan yana faɗa da wannan. Duk wannan uslubin ya haɗa. Wa minan cikin mutane man yujadilu akwai wanda yake jayayya. Jayayya shine mutum ya kokarin kawo hujja dan ya kure abokin tattaunawarsa dan ya gajiyar da shi. To wannan jayayya din a cikin mutane akwai wanda yake yin ta dangane da lamarin Allah dangane da addinin Allah dangane da ayyukan Allah dangane da sibobin Allah yana jayayya da wannan sai Allah ya ce amma bi ghairi ilmin ba da ilimi ba wannan ya gwada ashe in mutum zai jayayya ta ilimi abinda zai ja a kai yana da ilimi kuma yana yi dan ilimi kuma yana yi dan amfani to wannan babu laifi Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan kaga umarni ne na jayayya kai jahayya da su billati hiya ahsan da jayayya da suke kyakkyawa sai nuna ake mujadala kala biyu ce akwai jayayya da dalilai da ake kawo don a tabbatar da wani abu kuma bisa ilimi a ce za babu kyau me dalili ka ce saboda Allah ya ce manzon Allah ya ce ga bayani yadda yake kana yi dan ka fahimtar da abokin maganar ka ba dan mujarradin jayayya ba kurin wannan babu laifi amma jayayya da zaka yi dan kure jayayya da zaka yi ba da ilimi ba da ghairi ilimin babu ilimi ilimin da ka karanta ka samu ka tsururuta babu wannan ilimin wala hudan babu shari'a ma'ana babu abin da ka samu daga wani shi ilimi anan na farko ilimin da kai ka ka samu kai iktisabi ka tsururuce shi ka san shi ta hanyar karatunka ta hanyar abin da Allah ya baka na tunani da kwakwalwa wala hudan babu shari'a kuma anan kuma a'a ba wancan kuma ba shiriya daga wani ba ka da ilimin da wani ne ya gaya maka ya shiryar da kai wala kitabin munir ba kuma wani littafi da zai haska maka sai da suka ce wannan ya nuna ilimi yana kasancewa daga ɗayan abubuwa guda uku ko dai ilimi al-muktasib ilimin da ka samu ta hanyar leƙe-leƙe da karance-karance da dube-dube ka cimma wannan ilimin bincike ne ya kai ka zuwa gare shi ko kuma ilimin da wani ne ya karantar da kai shine hudan shine shiriya ɗin, ka same shi ne daga wani ko kuma ilimin da yake cikin wasu littattafai shi ne suka ce to waɗannan wanda yake wannan jayayya da Allah yake magana ba ɗayan wannan tsabar jayayya ce da rigima ko wannan ya nuna mana ashe ba bane mai kyau mutum ya jayayya da abin da bai da ilimi kada ka yadda ka shiga abin da baka da ilimi wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sama wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula da abin da baka da ilimi kace ban sani ba kuma ban sani ba rabin ilimi ce sai ta zama rabin ilimi domin duk wanda yake bai sani ba to a shirye ki da ya nemi sani amma wanda bai sani ba kuma aka tambaye shi kuma ya ba da jawabi to kaga wannan har abada ba zai je nemi ilimin dan gani shi ya iya idan suka ce shi jahilin da bai sani ba kuma ya san bai sani ba to jahili ne basir na manin yana da sauki amma jahilin da bai sani ba kuma bai san bai sani ba don wannan lamarin sai yana da girma domin me domin yanzu yana buƙatar a fara fahimtar da shi ma bai sani ba gabanin kuma a zo a koya masa dan shi gani yake ya sani da haka yanzu da zaka zo ka tambaye wani ka ce me hukuncin kaza sai ya ce bar sani ba to wannan lamarin shi mai sauki ne amma ka tambaye wani me hukuncin kaza sai ce ai hukuncin shi da kaza da kaza alhali kuma bai sani ba To wannan jahili ne murakkabi jahili ne kuma bai san shi jahili bane to lamarin shi yana da wahala to ana son mutum ya zama abin da bai sani bai ce bai sani ba kada ya shiga abin da bai sani ba imamu malik Allah ya ji kanshi da rahma ina cewa la ajri jannatul alim kalmar ban sani ba garkuwa ce ga malami duk malamin da bai da ita a tare da shi to ya rasa abin da zai zama kariya gare shi da an zo kashin shi nan da nan tsif za a kashe shi ba wani garkuwa a tare da shi amma in ya zama yana da la'adari to da an je wobe abin da bai sani bai ce ban sani ba shi kenan shi ya kubuta kuma ya kubutar domin ba zai batar ba amma in bai sani bai ba da amsa to ya jefa mutane ya bata kuma ya batar wanda ba a san mutum ya zama haka ana san mutum ya mai da lamarin abin da bai sani ba zuwa ga Allah in mun karanta alkur'ani zamu mu yi kisar annabi Musa da Khadir lokacin da Allah ya umarce shi da ya tafi ya je ya samu Khadir ya yi karatu a gurin shi in ka duba hadisi asalin wannan annabi Musa wa'azi yake yana wa'azi da ya gama shi wani tambaya ce ya Musa shi akwai wanda ya je ka ilimi a bayan ƙasa sai annan Musa ya ce babu sai Allah ya ce a'a akwai bawan mu a guri kaza, je ka sai Allah ya ladabtar da shi ya ce ka je saboda me abin da ake so kullum mutum ya mai da lamari zuwa ga Allah annabin Allah ne amma sai Allah ya ce a'a akwai ka saboda shi ma kadir annabi ne da Allah yake mai wahayi da haka je ka gurin shi za ka karu da abin da baka sani ba kuma ya je ya ga al'amura kuma da aka yi mai bayani ya gane da haka shi wancan annabi ne wannan ma annabi ne ma magana mafi inganci to mahallin shaida anan kun ga da ya ce babu sai Allah ya ya laluntar da shi ya ce to ya je gurin wani shi yasa an an tambaye mutum abin da yake na addini bai sani ba sai ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su ne suka sani an tambaye ka lamarin duniya lamari na duniya wai ko ashe an ce an hada kaza da kaza yana bada kaza maka sani da ce Allahu alam Allah ne ya sani wannan shine abin da ya wajaba ga mutum yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mala'ika Jibrilu ya tambaye shi dangane da lokacin tashin alkiyama sai ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as sai wanda ake tambaya dangane da lokacin tashin alkiyama bai fi wanda yake tambayar sani ba ma'ana ni da kai kai da kake tambaya ta da ni da nake baka amsa dangane da lokacin da alkiyama za ta ci jidde miki ba wanda ya wani sani mun san lokacin da za ta shi ba kisa sai canza tambaya tambaya alamomin tashin alkiyama domin inna allaha indahu ilmu sa'a lokacin tashin alkiyama kadai Allah ne ya sani sai dai alamu da manzon Allah ya faɗa wannan kam suna nan manzon Allah ya ambata manya da kanana to dan haka ba a son mutum ya shiga jayayya bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir kuma idan malami ne da ɗalibi in ɗalibi yana so ya samu albarkar ilimi to koda ya san malamin shi bai san abu ba to kada ya mai tambaya ta kure kada ya tambaya dan ya kure shi kuma in ya faɗi malamin ya faɗi wani abu wanda akwai kuskure a ciki kada ya jayiya da shi ba da ya mai gyara ana yin gyara ana wa malami gyara ta hanyar da ta dace amma jayayya da shi takan hana mutum ya samu ilimi Abdullahi dan Abbas yana da ɗalibai guda biyu daga cikin tabi'ai. Guda ɗayan ya sami ilimin Abdullahi dan Abbas mai yawa, yace domin ba na jayayya da shi. Ɗayan kuma ilimin da ya samu bai da yawa dan me dan yana jayayya da shi. In ya faɗa abu sai ta ja. ke sa ba zai ma gaya masa ba da ya san ya faɗa zai ja. Shi wancan ba zai ja ba da sai shi ta bashi ilimi. al hasan Al-Basri ɗaya daga cikin manyan tabi'ai. Yace ina kasancewa a guri a majalisi. Malami yana bayanin abu ya ce alhali na san abin abincin gabanin a haife shi amma ba zai nuna ya sani ba sai shiru saboda idan yana zo da in yana nuna haka turan da kuma abin da bai sani bai zo ba zai faɗa ba to da haka shi ɗalibi ana so zan mai ladabi da biyayya ga malaminsa da haka mujadala da su'ali da tambaya ta ta'annufi ba ta haifar da albarka a cikin ilimi abinda ake so kankan da kai da kuma neman ma'ana fahimta to Allah ya hana jayayya da gairi ilmin wala hudan wala kitabin munir sai Allah yake gaya mana halin irin waɗannan mutane wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala in an ce da su ku bi abinda Allah ya saukar menene abinda Allah ya saukar alqur'ani alqur'ani wannan kowa yana da dalili alqur'ani saukake ne daga Allah inna anzalnahu Allah ce mun saukar da shi inna nahnu nazzalna dhikra mu muka saukar da alqur'ani shahru ramadan shahru ramadan allazi unzila fihi alquran to da haka alqurani sauƙaƙe ne daga wajen Allah alqurani da harufansa a yadda yake sauƙaƙe ne daga wajen Allah zance ne na Allah madaukakin sarki sai abu na biyu wanda Allah ya saukar da shi shine sunna sunna ta manzon Allah ita ma sauƙaƙiya ce daga Allah me dalili Allah ya ce wa anzalallahu wa anzalallahu kitaba wal hikma Allah ya sauka maka da alkitab shine alqur'ani wal hikma da hikima inda zamu tambayi wanda suke inkarin sunna akwai masu inkarin sunnar annabi alqur'aniyun waɗanda suke cewa alqur'ani kadai za su bi duk wani littafi na hadisi da wani abin da za a hakaito daga manzo Allah suke ce magana ƙatta ne da haka magana ƙasu ce ba ruwanmu da ita shi yasa ke cewa qala ƙasu alqur'aniyun ƴan tsina kenan suna cewa ba wani sunna su dai alkur'ani tsantsa to anan Allah ya ce wa anzalallahu alaykal kitaba Allah ya sauka maka da alkur'ani shine alkitab wal hikma malamai suka ce ita ce sunna ko manzo Allah yana da maganganu inda manzo Allah yana magana manzo Allah yana da ayyuka inda manzo Allah ai ya fassara alkur'ani ne a aikace to ina maganganun ina ayyuka waɗannan maganganun shine sunna waɗannan ayyukan shine sunna to waɗannan maganganu da ayyuka na manzan Allah su ne fassara alƙur'ani saboda Allah ya wa anzalna ilayka li tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun kan maka da alƙur'ani dan kai mutane bayani to ina bayani shi da abinda manzo Allah yake aikatawa da Allah yake a tsayi da sallah ina za mu ga yadda ake tsayi da sallah ne da manzo Allah yi sai ya za mu ce yadda manzo Allah yake an nakanto mana sai wannan ya gani ya faɗa wanda yake bin sa wannan ya faɗa wannan ya kira isnadi shine wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani ta nan ake samun ilimin domin kai kanka yanzu da kake inkarin sunna ta annabi din ai almajiran ka ba su da hanyar nakalta ilimin ka sai ta hanyar su ce ka ci inda yanzu ka zo ka koyar da su karatu sai ka tashi ka tafi sai wani ya zo a makarantun cikin abokan karatunsu sai ce yau mai malam ya faɗa sai ai malam ya ce kaza ba sun nakalto mai aikin malam ba shi ma in yaje kuma zai gaya wanda baya nan shi ma wancan zai gaya wannan shine isnadi to haka kuma aka nakalto sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah ya bata kariya ya zam tun a wancan lokacin tun a zamanin sahabbai ba kowa zai ce manzon Allah ya ce ba a karba idan ba sahabi ba ne ya zo ce manzo Allah ya ce sai an kalli tarihi shi da sirar shi da halayen shi idan sau ɗaya mutum ya yi ƙarya to malaman hadisi ba sa karɓar riwayar shi kuma daga lokacin ya zama kazzab ko sau ɗaya ya yi ƙarya tunda suna ganin tun da ya yi ƙarya sau ɗaya to ba ma wani zai iya yin zai ta uku in ya kawo riwaya kuwa ba za a karɓa ba sai ta fito daga wani guri wurin wani amintacci in mutum yana da mummunar aƙida ba a karɓar riwayar shi musamman riwayar ta zama tana ƙarfafa abin da yake kai sai an samu riwayar ta wasu hanyoyi da haka sai da aka tace shi yasa waɗannan mazaje na hadisi da muke ji ana ambata ba wanda babu shi a rubuce da tarihin rayuwarsa musamman mazajen kutubu sita mazajen da suke bukhari muslim abu dawud tirmidhi sa'i Ibn maja to da haka ita ma sunna sauƙaƙiya ce daga wajen Allah domin yana cikin abin da ake gane sunna ta annabi idan an yi abu manzan a manzan Allah ya shiru bai hana ba kuma da jabiri ce muna yin azalo a zamanin annabi amma manzan Allah bai hana mu ba a wata riwaya qur'ani yana sauka kuma ba a hana mu ba sai nuna abin daidai ne to haka nan in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa abu ya faɗa abu kuma ba wani wahayin da ya zo ya hana to wannan abin sauƙaƙe ne da gurin Allah ma'ana Allah ya da abin domin annabawa Allah baya barin su ci abin da yake ba daidai ba afallahu anka sai Allah shi lima azinta hatta yatabayyana kallan tabayyana. laka allazina sadaqu wa ta'lamu al-kazibin kun ga abin ne manzo Allah Allah yake afa Allahu an kalima azinta lahu abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma abin ne manzo Allah Allah ya sokar da sura cewa ba haka ya kamata kai ya rasulullah ba a barin annabawa su zarce akan abin da yake ba shi kenan ba wannan shine isma din shine kariyar da Allah ya ba su wanda kai ba haka bane kai kana iya yi baka sani baka tafi akan wannan ka zarce akai in Allah ya ga dama sai ya fahimtar da kai haka idan aka cire irin waɗannan mutane masu jayayya bi ghairi ilmi wala hudan wala kitabin munir wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah ku zo ku bi abin Allah ya saukar ku bi alqur'ani ku bi sunna qalu sai ban nattabi' ma wajadna alaihi aba'ana mu za mu ba abinda muka samu iyayenmu a kai Idan ba za mu ba alqur'ani ba ba za mu ba abinda yake na sunna ba mu abin da iyayenmu suke yi shi za mu bi allama abdurrahman al-muallimi yana cewa ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyin da mutane suke ɓacewa shine kwaikwayon iyaye da kakanni iyaye da kakanni a ce mutum da ka za a ce ai ba haka naga ana yi ba ba haka gidan ma ake yi ba wannan baya zama hujja ana bin magabaci idan ya bi alkur'ani da sunna amma in ya zama abin da yake ya saba wa koyarwar Allah ya saba abin da manzo Allah ya zo da shi to ba za a yi mai biyayya ba zai zama laifi da aibi gare shi idan da gangan in kuma iya ilimin shi da fahimtar sa yayi to wannan kuma yana da uzuri a wajen Allah kai kuma yanzu da ka san ba daidai bane in kai sai kuma Allah shi ya kama ka shi yasa yanzu in mutum ya duba shekaru baya arba'in baya shekaru hamsin baya ilimi bai wadata haka ba za ka samu a gari guda babban limamin masallacin garin iya ilimin shi baya wuce littafai da suke na alari da irin su risala da iziya in yayi girman karatu ya karanta muktasa ko ba wata littafan sai su kuma shine limamin gari gaba daya da haka abinda ya fahimta na addini shi yake bauta Allah da shi kuma shi yake dora mutane ko sai ga saboda karancin karatun wasu abubuwan su zo sun cakuɗu kuma da addini ko ba iya ganewa ba saboda karancin karatun to kaga waɗannan mutane da suka shuɗe a wancan zamani suna da uzuri a wajen Allah wannan mu kuma yanzu da muka zo Allah ya buɗe hanyoyin ilimi ga sunan kullun daɗa buɗuwa suke yi da in kana jin labarin malami sai dai kai tattaki zuwa gare shi aka zo aka samu zamani da ake rikodin a kaset a kawo da haka malami zai karatu a wani gari a yi rikodin a kaset mutum ya saya ya ji, ci gaba ne aka samu yanzu tafiya sai tafiya aka zo aka samu waya aka sami telefon za ka ɗauka ka kira mutum yana wata duniya ya amsa kai mai magana ya ji ya ka amsa hanyoyi ne duk suka ƙara sawwaka yanzu a haramin makka da madina a yanzu da nake magana na haramin makka da madina Allah ka kaɗai san adadin halakoki na karantar da ilimin muka da ake yi da duniya gaba ɗaya kana nan gida sai dai ga an turo malin a ce malam wani zai karantar da littafi kaza da haka ga link in tana so ka shiga kai rigista, za a dinga turo karatun kullun daidai lokaci kaza kai kuma in ka ji ka sauke ka ji in ka ji zuwa lokaci za a turo da tambaya ka ba da amsa in ka gama za a turo ma da shaida kayi karatu da haka kai kana nan a gida a rijiyar zaki ko a kanan dabo a cikin lungun ko amma kana karatu da wani malami da yake haramin maka ko madina ko karatu ingantacce har ma in kana da tambaya akwai inda aka ba da dama ka yi tambayar ko ka aika a rubuce ko ka aika da sauki ko ya bada amsa a cikin karatun da aka yi kaga wannan hanya ce ta ilimi da babu ita a da sannan da littafi babu hanyoyin buga littafi da yanzu ana son littafi yanzu duk yawan mu nan an an muka zo da wata makala muna so a ba kowa sai mu ce wani ga kuɗi shiga jami'a bayar kai mana fotokofi kafin mu tashi karatu ya kawo ko guda nawa ake so kuwa akwai injin dan an bayar lokaci guda zai yi sai a ba kowa kwazo amma a da can ba haka bane ko Qur'ani da ake karantawa za ga waɗanda suke saukewa su rubuta na hannu suna ɗaukan kwanaki kafin su gama in sun gama kuma da tsadar gaske ake sayar da shi saboda tsadar takarda saboda lokaci da ake barwa saboda kaza ji yanzu waɗannan abuwa sun gushe an samu sababbin hanyoyi to kaga yanzu uzurin ba zai zama daidai da nasu ba in yanzu kai aka ce kaza bid'a ne aka kawo dalili to ba za ka bake ka ce to ai kakanni na haka suke ba kakanninka sun yi aiki da abin da suka sani kuma suna da uzuri a gurin Allah kai kuma yanzu kai ilimi ya zo maka wanda bai zo musu ba to sai kai amfani da abin da ya zo maka na ilimi su kuma abin da suke na kuskure ka nema musu gafara a gurin Allah amma idan dama abin da mutum yake alkur'ani ne abin da yake mutum yake sunna ne to wannan ba laifi dan an yi koyi da mutum cikin abin da yake daidai wanda yake Allah ya saukar da shi umarni da shi don da haka anan da suka ce su za su bi abin da suka karar da iyayensu a kai sai Allah ya ce a walau kana ya da'uhun ila azabi sa'ir walau harabi ne na istifhami hamza din nan a yattabi'unahu a atattabi'unahum za ku ji su walau kana shaitanu ko da ɗan ya zama ya da'uhun yana kiran su ila azabi sa'ir zuwa ga azaba mai ruruwa sai aka nuna musu cewa bin abinda iyaye suke kai ba da hujja ba da dalili ba daidai ba ne. dan zai yi wa abinda suke kai abinda dan ya dora su to ku kuma yanzu za ku bi su akan haka babu ko shakka duk mai hankali ba zai bi wanda yake ya gabace shi ba akan abinda da yake na fata da haka abinda ake bi shine alqur'ani da sunna shine abinda da yake tabbata addinin Allah amma wannan kuma ba yana nufin za a tozarta waɗanda suka gabata ba ko da an gano abin da suke kuskure ne a'a su za a yi musu uzuri ne kai kuma sai ka gyara ka ɗora akan abin da suka yi suka zo da shi ka ci gaba da yi to haka ake lamarin addini abin da ya zama na kuskure ne Allah zai gafarta musu a nema musu gafara abin da ya zama na daidai kuma sai a ci gaba da yi amma kuma wannan baya kore amfanuwa da ilimi na waɗanda suka gabata musamman magabata irin wanda suke can cikin karni na farko na biyu na uku da abin da suka rubuta na ilimi shi ma za ka kuma shi yasa duk waɗannan malaman da suka gabata kokari suke su dora abin da suke faɗa na ilimi kan alkur'ani da sunna Ke sa dukkan malaman nan ba malamin da bai farantar da kanshi ba sai da ya tare kanshi wajen bi shi akan abin da ba daidai ba imamu malik yana faɗa almajiransa cewa kowa ana ɗaukan maganarsa ana bari sai annabi sallallahu alaihi wasallam tarbiyyar da ya musu kenan imamu abu hanifa haka ya gaya musu yake cewa zan iya ganin magana yau in gaya muku in dai ra'ayina ne da fahimta ko gobe in saba mata haka nan imamu ahmad imamu shafi'i yana cewa in hadisi ya inganta hanya ta ce dukansu haka suka faɗa ba wani ɗaya daga cikin malami da ya coge ya ce ku bi ne ɗari bisa ɗari kan abin da nake a'a yana cewa ku dinga lura in ma ku ga nayi kuskure ku fahimtar da ni in ku ga nayi magana ta saba alqur'ani ko da ban dawo ba ko da ban gane ba ku kada ku yi riko da ita to wannan shine tafarki madaidaici to waɗannan mutane irin abin da suke bi kenan da haka ubangiji Allah madaukakin sarki ya zarge su kuma ya hana ko ma kada mu bi irin wannan tabarki cikin waɗannan ayoyi da muka karanta za mu ga ubangiji yana tunatar da mu ni'imar da ya mana ta hore mana al'amura a cikin sammai da kasai wanda muke amfani da su horewar ubangiji ce inda Allah bai hore ba ba za mu yi amfanuwa da waɗannan abubuwa ba sannan yana tunatar da mu a cikin wannan aya har wa yau nimomin Allah suna da yawa akwai na zahiri wanda za mu iya gani za mu iya faɗa akwai ma na ɓoye wanda ba lallai ya zama kowa ya gani ba wanda wani Allah mutum ne kaɗai ya sani akwai ma wanda mutum ma bai santa ba amma ni'ima ce Allah ya masa dan yanzu har yanzu dan adam bai gama sanin halittarsa gaba ɗaya ba kullum bincike ake ana gano abubuwa kaga da yadda yanzu ilimi ya kai ba wani bangare wani bangare a jikin ɗan adam da babu masana a wannan bangare akwai likitoci na kwakwalwa akwai likitoci waɗanda suka shafi kirji abin da ya shafi cututtuka na kirjin mutum akwai na ciki akwai na mafitsara akwai na kashi akwai na kaza amma duk da haka ilimin bai kare ba har yau ana binciko da wasu abubuwa wanda ya shafi halittar ɗan adam da da ba a sani ba kuma yanzu aka sani to kaga ashe akwai ni'imomi masu ɗimbin yawa da mutum ma bai san yana tare da su ba to ayoyin suna tana mana irin waɗannan ni'imomi ɗin da haka a ciki kuma ana jan hankalin mu kan jayayya cikin abin da ba mu da ilimi cikin abin da ba mu da wani haske wata shari'a to mu kame bakin mu kan abin da yake ba daidai ba idan za a yi jayayya a jayayya mai kyau wanda za a idan a fahimtar da juna a ƙara wa juna ilimi sannan kuma akwai jan kunne kan wa abin da aka tashi aka ga ana yi wanda ba daidai ba ana mana cewa ba hujja bane dan iyaye da kakanni suna yin abu mutum ya ce zai bi abin da yake hujja yana cikin abin da Allah ya saukar abin da kuma ya zama addini a wajen Allah madaukakin sarki daga nan sai Allah madaukakin sarki ya ce ni ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور نعم في الله يفعل abin da yake shine da daidai waman yuslim wajahahu ilallah. Allah wanda ya miƙa fuskarsa zuwa ga Allah wa huwa muhsinun yana mai kyautatawa faqad istamsaka bil urwati al wusqa hakika wannan yayi ruku, da igiya mai karbi ta inda ba za ta tsinke ba wa ila Allah ga Allah madaukakin sarki aqibatul umur karshen al'amura suke kasancewa wannan tambihi ne tunda an gaya mana hanya mara kyau ta makarkalewa abin da iyaye suke kai wanda babu dalili ta jayayya ba da ilimi ba ba da shiriya ba to kamar mu je na so ya ji bayanin me mai kyau ya ga ce wa man yuslim wajahu ila Allah wanda ya sallama fuskar shi ya mika fuskar shi zuwa ga Allah an yi magana mika fuska domin na daya fuska ita ce mafi tsada a jikin dan adam kuma ita ce take tattare da abubuwa mafi tsada a jikin dan adam gani yana da tsada ba karama ba ke sa hatta security da Allah ya ba gani na daban ne sai Allah ya baka iko cikin kiftawa zaka rufe idan ka idan wani abu ya zo haka nan ji yana da matukar muhimmanci a tare da mutum sannan baki wanda da shi yake shaka da hanci da yake shaka da baki da yake ɗanɗano waɗannan hawa wanda suke jikin fuska hanyoyi ne na samun ilimin ɗan adam ta hanyar gani ta hanyar ji ta hanyar faɗa ta hanyar shaka yanzu inda wani abu mummuna da yake da wari a gurin nan to hancin mu ne zai fara sanar da mu gabanin idan ya nuna mana sai mu ce kai ana jin wari akwai wari a duba nan ko wani abu ne ya mutu ko wani abu ne ya kaza to kaga fuska guri ne da ya tattara uwa masu muhimmanci to duk wanda ya miƙa fuska to abin da ake nufi ya miƙa jikin shi gaba ɗaya to yasa anan sai Qur'ani yake magana da miƙa fuska wa man yuslim wajahu ila Allah wanda ya miƙa fuskar shi sai aka ce ila Allah ga Allah ma'ana ya miƙa gaba ɗaya ya miƙa lamarin shi zuwa ga Allah ya nemi shiriya a wajen Allah ya bi abin da Allah ya zo da shi ya saukar ya bi abin da manzon Allah ya zo da shi wa huwa muhsinun yana mai kyautatawa wannan wa huwa muhsinun jumla ce haliya ai halata kaunihi muhsinun yana mai kyautatawa menene ihsani manzon Allah ya gaya mana ihsani a babin ibada an ta'budallaha ka annaka tarahu ka bautawa Allah kamar kana ganin shi kayi sallah kamar ga ka gana ganin Allah yana ganin ka idan zaka bada abu ka bayar kamar ga ka ga Allah yana ganin ka ma'ana zaka bada abu mai kyau an ta'budallaha ka annaka tarahu wannan shine matakin farko a shikani mutum ya zama yana bauta Allah kamar yana ganin Allah sannan sai ce fa in lam takun tarahu idan ma kai baka ganin shi fa innahu raka. to ka bauta wa Allah a matsayin ka san Allah yana ganin ka halaye ne guda biyu na farko kamar kana ganin Allah da kana ibadar ne kamar kana ganin Allah idan ba kai wannan matakin mataki ka bauta wa Allah yana ganinka. ka ka ƙudurce yanzu nake sallah Allah yana gani na duk mutum mai hankali musulmi nagari to in zai ibada ya tuna Allah na ganin shi to zai kyautata ibada zai kyautata ibada to wannan shi ake kira ihsani a ibada shine ihsani to sannan wa huwa muhsinin yana mai kyautatawa hatta a tsakanin shi da bayi shine duk abin da baka so kada kai wani la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi riwayar ibn hibban take min alkhairi ɗayan ba zai zama mai imani ba cikakken imani sai ya sowa wa dan uwan abin da yake so wa kanshi na alkhairi to ya zama kana sowa wa dan uwanka alkhairi irin yadda kake so wa kanka ka kyautata wa bayan Allah shine ihsani tsakaninka da bayan Allah kai musu duk abin da yake mai kyau ka kame jinka ka kame ganinka daga gare su ba za ga abin da ba sa so ka gani ba ba za ka ji abin da ba sa so ka ji ba ba za ka yi musu abin da ba sa so ba to wanda duk ya miƙa wuya zuwa ga Allah ya miƙa wuya cikin lamarin Allah yana mai kyautatawa to faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wannan ya kama igiya a gurin da ba zai tsinke ba igiya amintatta mai karfi wanda ba za ta tsinke ba kamar yadda Allah ya sifata cikin suratul baqara yake faman yakfur bis taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al sai Allah ce me lam tisama laha wanda ba ta tsinkewa ma'ana za ta kai ka har zuwa ga Allah madaukakin sarki karshe kuma wa zuwa ga Allah ne asibitin umur karshen al'amura suke kasancewa da haka duk abin da zaka aikata ka sani karshen lamanin da yana komawa zuwa ga Allah idan kayi mai kyau Allah zai baka mai kyau in ka kishiyar wannan kuma za ka game da kishi wannan sai Allah ya ce ومن كفر فلا يحزنك Allah ya ce wa annabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam wa man kafara wanda ya butulci yake amsa kira yake bin abin da Allah ya saukar inda an ce ittabi'u ma zalallah. kuma abin da Allah ya sokar to wanda ya juya baya ya ƙin imani fala ya hazun ka kufuruhu kada kafircin shi ya baƙanta maka rai kada ya dame ka ya rasulullah ilaina marji'uhum gare mu su take fa nunabbi'uhum bima amilu mu ba su labarin abubuwan da suka aikata inna Allah haƙiƙa Allah alimun bi zati sudur masani ne da haƙiƙanin abin da ke cikin kiraza babu abin da Allah bai sani ba anan da Allah ya ce wa man kafara wanda ya kafirci ya ba da baya yake yin imani a cikin wannan magana akwai lallashi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah yana da damuwa idan ya ga mutane su fi imani ba yana damuwa su fi aka fuskantar mai da wannan magana sannan malamai suka ce kuma zai iya wa magana ta shafi dukkan wani wanda yake jin damuwa idan ya ga an kafirce wa Allah ma'ana bayan Allah muminai duk mumini duk musulmi idan ga ana kafirci baya jin daɗi to wannan ma zai zama ita ma an fuskantar da magana zuwa gare shi da haka wanda aka kira shi zuwa ga gaskiya aka faɗa mai gaskiya ya yin aiki da ita to kada wannan ya zama abin damuwa gare ka ya shagaltar da kai shine Allah ce wa man kafara wanda ya bada baya ya juya baya kafirci fala ya hazunka kufruhu kada kafircin shi ya bakanta maka rai kada ka samu damuwa domin me a mutane da yawa suna damuwa akwai damuwa idan mutum aka ja baya idan aka karba addinin Allah akwai abin farin ciki a cikin haka abin da zai sa mutum ya farin ciki idan an an samu an samu wannan addini ya ya ƙara yawa an samu ƙaruwa a cikin addini kuma shi yawa a cikin addini ni'ima ne ce musulmai muna da yawa ni'ima ne dan Allah madaukakin sarki yana faɗa mana a bisa harshen annabi shu'aib abinda yake gaya mutanen shi yana musu tunani yana musu wa'azi yace wazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum ku tuna yayin da kuke kadan sai Allah yi ku da yawa mujarradin yawa idan mutane za su yi amfani da wannan yawan a samu tarbiyya a samu nagarta alkhairi ne da haka Allah maɗaukakin sarki yake sha bani Isra'il cikin ni'imar da Allah ya yi musu yace daga cikin abin da Allah ya muku Allah ce ja'alnakum aktsara nasira muka sanya ku zama masu yawa kisa manzo Allah ya ce ku auri mata masu haihuwa waɗanda kuke kauna waɗanda suke son ku masu haihuwa dan me dan zanya alfahari da yawan ku ranar tashin alkiyama kuma duk lokacin da mutum ɗaya musulunta ko ya aiki na gari manzo Allah yana samun lada kun ga ashe gwargwadon yawan mu gwargwadon ladan da manzan Allah zai ta samu al'umma manzan Allah ta ƙara yawa manzan Allah kuma zai ƙara samun lada to da haka sannan kuma al'umma za ta ƙara ci gaba in ga yawa ya zama abin takaici sai idan ya zama ba tarbiyya ba kulawa ba abin da ya dace amma in za abin da za a ya dace arziki ne arziki ne domin da wannan yawan za ku yi abubuwa da yawa za ku iya noma abin da za ku ci za ku saka abin da za ku sanya za ku gina gidajen da za ku shiga komai in zai zo kuma za a samu wanda zai yi in aka samu jagoranci to sai ga al'umma yawanta kuma ya zama alkhairi a tare da ita amma in ka gaiwa ya zama rashin alkhairi ko ya zama musiba ko ya zama bala'i to ba a riri ta yawan ba kuma ba a tarbiya al'ummar ba to babu shakka an al'umma ta lalace kuma ta yawaita ta zama da yawa kuma lalatacciya to kaga babu alkhairi a cikin wannan yawa din da haka mutane sukan yi murna musulmai suka yi murna idan aka samu karuwa a cikin addini domin karuwa alheri ce a cikin wannan addini to amma duk da haka sai Allah ya ce idan wani ya bada baya fala ya hazunka kufruhu kada wannan kafircin ya bakanta maka rai ya zan ka bar abin da ya kamata kai ka ci gaba da abin da kake na da'awa ka ci gaba da abin da kake na aiki ga addini ilaina marji'uhum gare mu makomarsu take ga Allah madaukakin sarki za su koma su waɗanda suka mutunce din da ma waɗanda ba su mutunce ba sai Allah ya ce fanuna bi'uhum bima amilu mu ba su labarin duk abin da suka aikata da haka wannan lallashi ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa abin da yake kan shi da'awa da kira kuma lallashi ne ga duk wani mai son ai gyara cikin al'umma kai dai ka kawo gyaran kuma ka ci gaba da bayani in an karɓa fa ni'ima in ba a karɓa ba kan wannan ya shagaltar da kai kai fushi ka ce na daina ka ci gaba da yi ka ci gaba da karantarwa da ilmantarwa da wa'azi ka ci gaba da yi kada wannan ya jawo bakin ciki ya dame ka ka kashe kanka ko wani abu inna allaha haqiqa allah alimun masani ne bi zati sudur da haqiqanin abin da ke kira sa zuciya tana kirji to abin da ta kunshe to Allah ya sani da haka babu wani abin da Allah bai sani ba wanda ya aiki nagari Allah ya sani wanda ya kishiyar nagari Allah ya sani da haka kada ya zama wannan ya hana mutum ci gaba da aiki nagari hakika Allah ya san duk abin da yake cikin kiraza sai Allah ce ne Su waɗannan mutane da Allah yake magana numatti'uhum qalilan Allah ce za mu jiyar da su daji kaɗan. Thumma nasarruhum sannan mu tilasta su mu tilaske su mu ingiza su ila azabin ghaliz zuwa ga wata azaba mai kauri anan ubangiji yana gaya mana waɗannan da suka kafirci ko da ka gansu cikin ni'ima ka gansu cikin jin daɗi da walwala kada wannan ya bakanta ma rai numatti'uhum qalilan za mu ji yadda su daɗi kaɗan sai Allah ya kira daɗin da za a ba su ya zama kaɗan ne saboda me ita duniyar gaba ɗaya kaɗan ce dangane da lahira domin inda za ka ƙiyasta shekarun da duniya za ta yi ka ce za ta yi shekara dubu ko malala ko shekara miliyan kaza to in kuma lahira aka je lahira to wannan shekarar da duniya kaɗan ne to balantana kuma ɗan adam ɗin shi da yake rayuwa a duniya shekara nawa yake wannan al'umma dai shekara sittin saba'in kaɗan ne suke wuce wannan in ka ga wanda ya shekara ɗari sai ga ana lissafa ɗari da ɗan wani ba ana lissafa no masi'uhum qalilan Allah ce za mu jiyar da su daɗi kaɗan to waɗannan kafaran duk daɗin da za su ji a duniya kaɗan ne kaɗan ne in ka gwama da rayuwar da za a yi da lahira in shekara nawa da mutuwar kakan kakan kakanka wani yanzu mahaifinsa yana da shekara hamsin wani yana da shekara sittin wani yana da shekara saba'in mahaifinsa masu ina kakan shi to ina ga wanda ya haife shi ina ga wanda ya tuho in ka biyo kan tafi zuwa biyar shida bakwai shekara nawa zai da mutuwa to shekara nawa kafiri zai ji ka kaga kenan shekarun kaɗan ne yasa Allah ya ce numatti'uhum qalilan za mu ji yadda su daɗi kaɗan sai Allah ya ce ya kira abin da daɗi kaɗan menene daɗin Allah ya faɗa mana ce na kafaru yatamatta'una wa na kama ta'kulu al'amu Wannan naru Allah ya ce waɗanda suka kafirka yatamatta'una suna jin daɗi suna ci kamar da dabbobi suke ci amma wuta ce makomar shi kafiri yana rayuwa a duniya yana ci ne don ya rayu shi cin da yake yi dan ya rayu da haka yana rayuwa ne dan ya ci yana rayuwa ne dan ya ci rayuwar da yake dan ya ci ne kurin ya sanya shi kuma musulmi yana ci ne dan ya rayu ya bauta wa Allah da haka ya akuluna wa yatamatta'una wan naru maswan lahum a wani gurin Allah ce la yaghurrannaka taqallubul na kafaru fil bilad kada kai sawan kafirai a duniya ya dame ka ya rude ka asa akwai masu bada'anci an a ji tsoron Allah sai Allah ya kyautata lamarin mu sai ce ayya ai su suna ganin ba zunubi yake kawo sako ba yau ga kafirai nan a Amerika ga su nan a Germany ga su nan a kaza su ne suke da jin daɗin duniya Allah ce la ya yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru bil bilad Allah ce ne mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam Allah ce kada wannan ya rude ka ba shine ma'aunin ba wannan ba shine ma'aunin ba mata'ul qalil jin daɗi ne ɗan kaɗan wanda bai taka kara ya karya ba domin wal akhiratu khairun wa abqa ita lahira ita tafi alkhairi ita ake so ka nema wa kuma tafi wanzuwa dan can za a tabbata sai Allah ya ce to za rayuwa kaɗan numati'uhum qalilan thumma naqtaruhum sannan mu ingiza su sai aka kalmar istirar bisa dole don kowa sai ya mutu ko ya ko ya so to wannan mutuwa kuma da za daga nan za su shiga zuwa ga azajin ghalib tun daga ƙabari Allah ya bamu labarin Fir'auna da mabiyansa tun da kabari annaru yuraduna alaiha guduwan wa asiya wa yawma taqumu saa adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab kaga kenan kafiri da zarar ya mutu ya shiga wahala numatti'uhum qalilan za mu jiyar da su daɗi kaɗan thumma nasarruhum sannan mu ingiza su mu tilace su su mutu ko da ba su sannan yace Allah ya ce ila azabin ghalib zuwa ga azaba mai kauri asalin galiz abu ne da yake da kauri wanda za a iya gani sai aka sifata azabar da irin wannan nau'i na cewa azaba ce da take galiz wanda alkur'ani ya sifata mana irin gilza ta wannan azaba din azaba ce galiz wajen kaifiyarta tana da kauri tana da tsanani wajen kaifiyarta da nau'inta in ka kalli kaifiyarta yadda azaba take yadda take Allah ya ce kullama nadizat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hali yazuqul azab idan suna wuta in lokacin da fatar ta ƙone sai a canza musu wata fata don su ci gaba da na azaba kaga kaifiyar azaba azaba ce mai mai jaddaduwa ba ta karewa Allah ya ce kullama khabat zidnahum sa'ira da ta musu sai mu ƙara musu ruruwa sai wutar ta ƙara ruruwa sannan in ka kalli kuma nau'inta Al-Qur'ani ya ga mana nau'ikan irin azaba din Allah ya ce wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum za a shayar da su ruwa mai zafi idan mutum ya sha idan ɗan wuce ya sha sai hanjinsa ya yanke Allah ya ce sannan idan suka nema a ba su ruwa a cikin wata surar wata ayar ya Allah ya ce idan suka nemi taimako yughasu bima'in kalmuhli yashwi alwuju. suka nemi taimako sai a ba su ruwan da yake zafafaka kamar narkakkar dalma yashwi alwuju yana yaɗe fuska da sun kai fuskar za ta kwari sannan in sun sha kuma ya kona su Allah ya ce ya tajarra'uhu wala yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit zai sha ruwan dan wuta amma ba zai iya shan ruwan ba saboda tsananin yana sha amma ba zai iya haɗewa ba ma'ana ba zai ji ruwan ya kwanta masa yadda yake shan ruwa a duniya ya sha ba sannan Allah ya ce mutuwa tana zama min kulle makanin halaka ta ko ina ke gani amma wa ma huwa bi mayyit ba zai mutu ba domin summa la ya mutu fiha wala ya haya ba mutuwa ba rayuwa mai kyau Allah ya kare ni sai Allah madaukakin sarki ya ce wannan wuta din ba makawa wala yajiduna anha mahisa ulaika ma'awahum jahannam wala yajiduna anha mahisa duk lokacin da suka nemo su fita sai a mai da su to shi yasa Allah anan ya saba azaba da cewa azaba ce ghaliz azaba ce da take mai tsanani za a kai su zuwa gare ta sai Allah ce wala in sa'alta wala in sa'alta man khalaqa samawati wal ardha la Na’am, Allah ce wala in sa’altahun kuma haƙiƙa da za ka tambaye su, man khalaqa samawati wal ardh waye ya halici sammai da kasai la yaqulunna Allah za su ce Allah ne ya halice su kul ka ce alhamdulillah yabo da kirari da godiya sun tabbata ga Allah bal aktsaruhum bal wannan zance da yawa daga cikin su la ya'lamun ba sa sani ba sani ba Mana anan duk da wannan dalilai da Allah ya kawo sai Allah yake faɗa cewa kafircin waɗannan mutane galibin su kafirci ne na girman kai da inadi domin wala in sa'altahum da ka tambaye su waɗannan kafirai man khalaqa samawati wal ardi wa ya halitta samai da kasai la yaqulunna Allah za su ce Allah ne tabbas wanda yake gwada duk wanda zai zo ce babu Allah to kafircin shi ma yafi na kafiran farko domin kafiran farko su suna tabbatar da rububiyya ta Allah suna cewa shi Allah ne ba za a bauta mai shi kaɗai ba dole dai a ɗan bi wata hanya ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa eh Allah dai mu rike waɗannan su kai mu zuwa ga Allah to wanda zai zo ce babu Allah ga wannan kafirci shi ya kai mulhidanci shi ya kai domin ya saba su kira da abin da Allah ya halicci bayi akai domin bawa yadda Allah ya halicci bawa komai da kake gani akwai abin da ya samar da shi to wani ya zo ya ce duniyar nan da abin da ke cikin ta ba wanda ya samar da ita halittar nan da yadda take ba wanda ya samar da ita wanda ya saba su kira to shi yasa za ga waɗannan kafiran farko an ce wa halicci sammai da kafi za su ce Allah ne sai Allah ce qul alhamdulillah in suka bada ka ce to godiya da kirari sun tabbata ga Allah mana hujja ta tabbata domin tabbatar da halitta da komai na Allah ne to yana lazimta ma kuma ka bauta Allah in har ka da Allah yi sama yi kasa ya sokar da ruwa ya samar da mutane ya halicce ka ya baka lafiya ya kaza to ka ka masa mana da haka ka ce alhamdulillah bal aktsaruhum mabi yawancin su la ya'lamun san gaskiya ba da haka ba sa bin gaskiya din suna kauce mata kuma an kira su zuwa gaskiya din ba sa karɓar gaskiya abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure Allah ya fi mana ya ba mu ikon gyarawa ya Allah muna ta tawassuli da wannan ibada Allah ka ba mu zama lafiya a wannan kasa samu mai albarka duk wanda yake da bukata Allah madaukakin sarki ka biya masa bukatarsa wanda suke da damuwa ya Allah ka yaye musu Allah ka azurta mu arziki mai amfani mai albarka Allah ka ba mu ci da sha da tufafi da wadata da arziki Allah duk wani abin da yake na damuwa Allah ka yaye mana Allah ka ji kan magabatan mu iyayen da malaman da matan mu da ƴaƴan mu da duk wanda ya riga mu gidan gaskiya Allah ka karba abin da muke gabatarwa a cikin wannan wata ka sanya mu cikin bayinka da zaka yanta a cikin wannan wata mai albarka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك